shi dan adam Allah ya karrama sa ba sai na kawo abin buga sunan fila adadin na Allah da kanshi ya ce da ya halitta adam kuma ya karrama sa bari mu ba da misali guda irin karamcin da Allah ya ma ɗan adam irin karramawar da Allah ya ma ɗan adam mu ɗauki dabba kowace iri idan ka ɗauki sanuwa ka je ka ga take cin abinci in tana kiwo baki take sawa a ƙasa ta ci ciyawa ta ci ƙwari ta ci sabon kashi ta ci tsohon kashi ba abin da ba ta ci haka take kiwo fa amma kalli ɗan adam in zai ci shinkafa ya sauro shinkafan nan ya jiƙa ta ya baka ce ya jiƙa ya shanya ya gyara ta ya tsinta duk wani abin da baya so a ciki na tsakuwa da sauransu ya ɗora a kan tukunya ya zuba ruwa ya tafasa ya sa shinkafa ta dahu duk bai ishe shi ba sai ya koma can gefe tattasai a attarugu albasa magi ci gaba da kirga sai ya yi miya duk bai ishe shi ba sai ya samu wuri ya zanna sai ya sa cokali ya ci a natsai. ka kwatanta wannan salon kiwo da cin abinci na mutum da salon kiwo da cin abinci na sanuwa sai ka tabbatar lalle Allah ya karama dan adam dan adam na da daraja na da karfi saboda ka duk wanda yana digari duk wanda ya yi niyya ya yunkura ya maida cin mutuncin mutum ko wulakanta mutum ko kaskantar da mutum wanda Allah ya ɗauka kayan karama in dai shi ne ɗabi'arka wallahi ka shirya kaskanci ka shirya wulakanta ka shirya muzanta a rayuwarka ta duniya da kuma rayuwarka ta lahira dan adam matsayi gare shi daraja gare sa duk wanda ya maɗa abin salon sanadiyar shiga kunci talauci ko yunwa ko fatara da gangan duk wanda ya ba da dama dan adam ya tsorata ya firgita hankali shi ya tashi dukiyarsa ta salwanta rin shi ya salwanta wallahi wannan shugaban in zai kwana dubu shekara dubu shekara miliyan dubu a coci ko a masallaci in zai kara duk rayuwarsa a masallaci yana sallah yana azumi in duk rayuwarsa ta kare a cikin coci in zai kwashe duk sai ya bada ta a matsayin hadaya a matsayin sadaka wallahi ƙarya yake yi idan an hadda Allah haɗuwa ba za ta yi kyau ba wallahi ba za ta yi kyau ba kuma kowane ɗan adam ko ina yake a cikin duniya yana da bukatu bukatar kowane ɗan adam na farko shine yana son a kare mashi ransa me yasa saboda ya san ran nan in ya rabu da shi ba inda za a je a so shi ba ka mota ba ce ba ko riga ka shanya a ɗauke in kana da kuɗi ka saya in baka je ta wani ya baka in mota ce kai haɗari ko a gyara ko kuma ka je ka sai wata in gida ne ka rasa za ka iya mallaka wani amma wannan ran da ka rasa shi magana ta lalace shi yasa kowane ɗan adam a duniya hatta ma hukaci idan kuka ga mahaukaci da za ka buga wani abu na ƙara in mahaukaci ya ji da shi da mai hankali dukkan su ruga za su mahaukaci wallahi yana son ransa kowa na san ransa na daga cikin bukatar ɗan adam ta farko shi ne a kare masa ransa a kare masa rayuwarsa yana son kuma a bashi yanayi na natsuwa bai son tsoro babu wani dan adam a duniya mai son tsoro ko abin tsoro ko abin tada hankali babu su dan adam na son security yana sa a kare mai rayuwarsa kuma yana sa a kare mashi mutuncinsa a kare mai jinsinsa a kare masa dukiyarsa a kare mashi yancin shi a bashi yancin shi na magana na sharhi na yadda ko kin amincewa kowane ɗan adam a duniya yana da wannan bukatun in kuwa akwai ne bai da wannan bukata a cikin ake taron da Allah a gaya mani sai mu dawo a kan dai maudu'in mu ya ake gina al'umma da kuma ƙarin da mai ya ake rosa al'umma dubban shekaru da suka wuce dubban shekaru kafin zuwan christianity kafin zuwan musulunci akwai daula ta girkawa wanda suka zo da salo irin na ya ake gina ƙasa ai ba a gina ƙasa haka na sai da mutane bi ma'ana ya ake gina ƙasa ya ake gina al'umma ƙasa sai suka ce duk inda ka je a duniya kuma har yau haka kashin yake duk inda ka je a duniya mutane kana uku ne babu na hudu suka ce kishi na farko sunansu wawaye fools sai kuma suka fassara wane ne wawa wane ne fool sai suka ce wawa shi ne wanda tunaninsa kullum ya tsaya game da kansa kawai kullum tunaninsa yaya za a yi rayuwar ta inganta yaya za a yi ya ci abinci yaya za a ya kara rayuwarsa yaya za komi game da shi shi tunaninsa fa in zai samu abinci ya ci kwanta to kowa ya mutu da yunwa shine wawa in yana da rigar sawa mai kyau kowa ya ɗaya cikin ragga shine wawa in yana da lafiya kowa ya ƙare asibiti bai lafiya shine wawa in ba shi ya haɗari ba kowa ya haɗari idan jima ba ta faɗa kansa ba ta faɗa kan kowa shine wawa suka ce to daga cikin kowane gari kowace ƙasa kowane jinsi kowane gida kowace anguwa kowace ƙaramar hukuma kowace jiha akwai mutane ba sun yi daidai da wawaye na biyu suka ce akwai masu ƙabilanci su tunaninsu duk abin da bai shafi kabilarsu ba inna ta gaida ashe inda za a yi gagarumin ambaliyar ruwa in dai bai shi su ba bai ma son ya ji labari inda za a zo yunwa ta adabi mutane in dai su ba sa yunwa to kowa ma ya mutu da yunwa inda za a samu labarin annoba amai da zawo tambaya farko shine akwai 'yan yaranmu akwai 'yan garinmu babu ce to shikenan a ci gaba wa'annan su ne ake ce ma ƙabilu wa'anda su komi nasu ya tsaya kan ƙabila su kowa can go to blazes kowa can go to hell wannan su ne ake ce ma wasu ƙabilanci sai suka ce kishi uku na mutane su ne 'yan ƙasa citizens sai suka fasara ɗan ƙasa suka ce ɗan ƙasa shi ne wanda kullum tunaninsa yaya za a iya taimaka ma wani yaya za a iya taimaka ma wanci yaya za a iya taimaka ma su wani shi kullum tunaninsa ne yaya rayuwar wani da wance za ta inganta ta sanadiyata shi ɗan ƙasa ne wanda zai ji an samu annoba a wata ƙasa ta duniya ba ta shi amma abin ne mai zafi ya tada mashi hankali dan ƙasa shine wanda yana cikin ƙasarsu wani abu ya samu wani yankin ƙasarsu wanda ba daga yankin yake ba ya ji abun nan kamar shi ya shafa kamar iyayen shi ya shafa kamar ƴaƴayen shi kamar matayen shi kamar ƴan uwan shi kamar abinnan shi kamar surutan shi kamar makwabcin shi shafa dan ƙasa shine kullum yake tunanin wace gudunmuwa zan bada don in gina ƙasa don in cire mutane raɗaɗi da karkashi na yunwa da talauci da fatara da kuncin rayuwa dan kasa shi ne wanda kullum sa ya kare dukiyar wane ya kare mutuncin wane ya kare 'yancin wane kullum dan kasa na gari citizen shi ne wanda kullum tunaninsa shi ne idan da wane zai samu matsala da wance da wance ya za su samu mafita shi ne dan kasa sai suka ce to wa'annan su ne rarraban mutane ko ina a duniya akwai fools wawaye akwai tribalist masu ƙabilanci sannan akwai citizens 'yan ƙasa na gari in garman doki sai suka ce to bai yiwa duk irin ƙwarewarka a shugabanci duk irin saninka na shugabanci duk irin hazaƙarka da zimmaka a wajen shugabanci duk irin san ka da shugabanci wallahi ba ka gina ƙasa a lokacin da ƙasarka mafi akasarinsu wawaye ne da masu ƙabilanci ƙarancinsu kuma su ne 'yan ƙasa su ne citizen ba a gina ƙasa har abada inda wawaye suka fi yawa masu ƙabilanci suka fi yawa sannan mafi ƙarancinsu su ne 'yan ƙasa na gari har abada ba a gina mutane ba a gina ƙasa amma wane ne ke sanya wawaye su yawa shugaba wane ne ke sa masu ƙabilanci su yawa shugaba wane ne zai iya gina 'yan ƙasa na gari shugaba kuma za mu gani rawar da shugaba zai iya takawa ya gina 'yan ƙasa na gari daga inda ka gina 'yan ƙasa na gari masu kishin ƙasa masu kishin mutane masu kishin dabbobi masu kishin ƙwari masu kishin tsaye ai ka gama iyakar ka je kai ta bacci a ka na shugaba amma labudda idan ɗabi'unka da kalamanka da ayyukanka suna gina kana suna tilasta mutane su koma masu kabilanci su koma wawaye ba ka ba nasara a mulkinka ba ka ba kwanciyar hankali a mulkinka wallahi ba ka ba nasara a mulkinka har abada kuma a je lahira ka biya da tsada don ba adashen da ke da tsadan biya irin adashen da za ka biya da ayyukanka ba makoma mummuna irin duk ka gama sallah ka gama azumi ka gama zakka ka gama ziyara ka gama komi a farka lallahira a ce ka tafi wuta ba mummunan asara da ta wuce wannan zuwan ma musulunci sai ya ƙara fassara wannan abin rarrabar sai aka ce a musulunci akwai mahajiru akwai ansar akwai kafirun akwai mishrukun akwai munafikun duk cikinsu za ka samu citizens za ka samu fools za ka samu 'yan ƙasa a cikinsu kai da ji an ce maka wannan ansar ne ƙudurinsa ya miƙa taimako da tallafi ya ba da mafaka ya raba gidansa biyu ya baiwa mai hijira rabi ya saki daga cikin matansa mai hijira ya aura. ya raba dukiyarsa rabi bai taba ganinsa ba ya raba dukiyarsa rabi ya bashi ya sa shi hanyar kasuwanci kai da jin kasan yayi kama da citizen ko yayi kama da citizen shi yasa aka samu wannan rarrabu a hankali a cikin rarrabuwa da musulunci na mutane sai ya daidai da wancan rarrabuwar da aka yi ta greeks ba ka gina al'umma sai ka fahimci su wallahi matuƙar ba ka fahimci al'umma ba har abada ba za ka iya gina su ba kun ba za ka iya gina masu ƙasa ba inda za ka ɗauki ɗan siyasa mai neman matsayin siyasa misali a ce yana nema a bashi wakilcin wata unguwa ko wani yanki na jihar ka tambaye shi tsakanin shi da Allah ya gaya maka mutanen kirki ɗari a wannan yankin mutanen banza ɗari wallahi tallahi ba zai iya ba da sunansu na san mutumin kirki ɗari misali a yankin rigasa ko a yankin sabon gari ko a yankin tudun guda kuma na san mutanen banza guda ɗari a wannan anguwannin ba zai iya ba idan da za ka tambaye shi ya gaya maka a kiyasi kamar mutane nawa ne ke fama da kuncin talauci da yunwa da fatara a wannan unguwar ko wannan yankin da yake so ya wakilta wallahi bai sani ba inda za ka tambaye shi menene yawan marayun da ke akwai a inda yake so ya wakilta wallahi bai san su ba inda za ka tambaye shi inda kake so ka wakilta maganar da ake yi yanzu marasa lafiya waɗanda suna kwance a gida ba magani ba dalilin magani ba su iya zuwa asibiti su nawa ne bai san su ba amma saboda ƙarfin hali irin na ɗan adam ya ɗora maka shi wannan bala'in ya ce ya ji ya gani shine wakilin su ya ɗora a wuya shi yasa da an hau sai zaki sai tsinuwa sai Allah wajare sai Allah ya isa kusan akasarin shi ke faruwa tsakanin mutane da shugabanninsu saboda mi shugaban bai fahimce su ba inda ya fahimce su wallahi in ya ga girman matsalolinsu wallahi cewa za ya fasa baya su duk shugaban da zai iya sanin matsalolin da ke gaba wallahi in yana da hankali in dai ba wawa bane ba wallahi ba zai ce yana son shugabanci ba Ɗan shugabanci bala'i ne amma sai ga a kashe kuɗi a ranci kuɗi a saci kuɗi a cuta a tara kuɗi a yi rikin a yi komi dan a je ga wani shugabanci in kuma an cimma gacci an samu nasara ya zama bala'i ba a san bukatun mutane ba ba a gina al'umma ba a gina ƙasar da ba a san al'umma ba ba a san ƙasar ba